daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barka da sallah barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi da fatan ana shirye-shiryen bukukuwan sallar lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi a sassa da dama na duniya ke fara bukukuwan sallah a yau za mu leƙa kudu maso gabashin najeriya mu je da shirye-shiryen sallah ke kankama eh alhamdulillahi muna muna a baka lake muna shirye-shiryen sallah mun yi dinkin sallah kuma a gida ma mun yi wa yan uwa diyarai duka abubuwan da ya kamata amma dai za mu yi sallah a nan kudu Borno State a yanzu muna kuma tafa da maimaicin shirin kallabi da kuma sharhin jaridun amurka da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana kan na'ura Mahmud Lalo ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shirye-shiryen sallah lafiya ga labaran. Sashin tabbatar da bin ka'ida na ma'aikatar shari'ar Amurka ya soki tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey jiya Alhamis saboda yadda ya gudanar da binciken sakonnin imel na hillary clinton yayin yakin neman zaben shugaban amurka na shekara ta 2016 to amma sashin ya ce bai ga wata shirin da ta nuna cewa ra'ayin siyasa ya yi tasiri kan matakin da komitin ya ɗauka ba a wata bitar rahoton binciken wadda aka daɗe ana jiran gani spito jiran na ma'aikatar shari'ar amurka michael uh, horowitz bai kalubalanci rufe binciken da komi ya yi ba tare da tuhumar kilinton ba to amma ya ce tsohon shugaban hukumar ta fbi ya tafka matukar kuskure saboda bayyana sakonnin binciken a wato sakamakon binciken a gab da fara zaɓe yayin da ba mu samu hujjar da ta nuna cewa matakan da komi wato matakan na komi na da nasaba da wani son zuciya na siyasa ba duk da haka dai matsayinmu shine ganin yadda ya ɗau matakin da ya yi matuƙar saba ma ka'idojin hukumar fbi hakan ya yi illa ga mutuncin hukumar binciken ta na fbi a matsayin ta na wadda ke tabbatar da adalci a cewar rahoton rahoton ya kuma yi nuni da wasu jami'an hukumar ta fbi su biyu wato peter shrock wanda wani babban jami'i ne da wata lauya mai suna lisa page waɗanda suka yi ta aikawa da saƙonnin imel su da ka iya sawa a ɗauka cewa akwai lauje cikin naɗi a binciken da ake yi ma trump a lokacin shrock da page na soyayya a wani zancen da aka bankaɗo a yayin binciken page ta ce da shirok in ji dai trump ba zai taɓa zama shugaban ƙasa ba sai shirok ya ce sam sam ba zai zama shugaban ƙasa ba za mu hana shi a yayin da ake ta zanga-zangar nuna rashin yadda da raba 'ya'ya da iyayensa a iyakar amurka 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican sun rubuta daftarin wani ƙudurin kan wannan batu na shige da fice wanda ka iya kawo ƙarshen raba 'ya'ya da iyayensu a bakin haure a daidai lokacin da amurka ke shirin buɗe wani tanti na ajiye 'ya'ya bakin hauren ƙudurin wanda kakakin majalisar wakilai paul ryan ke jagorantar rubutawa ya tanaji cewa yaran da suka ƙetar kan iyaka da iyayensu dole ne a mayar da su ga iyayen nasu ko da ko hakan na nufin tsare iyayen nasu Ren ya faɗi jiya Alhamis cewa yana mai adawa da raba iyalai bakin haure akan iyakar Amurka. A'a, ban gamsu da hakan ba, abinda Ren ya gaya ma manema labarai kenan ya ƙara da cewa ba mu buƙatar raba 'ya'ya da iyayensu kan iyakar ƙasar mu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. jiya alhamis jihar new york ta shigar da ƙara ta buƙatar rusa gidauniyar iyalan shugaban amurka donald trump bisa hujjar cewa trump ya yi ta gudanar da haramtattun harkoki na tsawon sama da shekaru gwammai saboda amfanar muradunsa na kasuwanci da kuma siyasa karar wadda babbar mai shigar da kara ta jihar new york kuma 'yar jam'iyyar democrat barbara underwood ta shigar ta zargi gidauniyar ta trump da abin da ta kira gagarumin saba ma ka'ida ta wajen haɗin baki a siyasance da kwamitin yakin neman zaben trump da kuma saba ka'idar tafi da gidauniyar ba tare da neman riba ba ƙarar ta yi zargin cewa trump wanda hamshakin mai harkar gine-gine ne gabanin ya rikide zuwa dan siyasa a jam'iyyar republican ya yi amfani da kuɗin gidauniyar wajen biyan kuɗin lauyoyinsa da tallata otal-otal ɗinsa da kuma kashewa kan wasu harkoki nasa na daban karar ta ambaci shugaban ƙasa da 'ya'yansa uku wato da donald trump jr da eric trump da kuma ivanka trump waɗanda mambobin kwamitin amintattun gidauniyar ne a matsayin waɗanda ake ƙara wani harin jirgi mara matuki da amurka ta kai ya auna shugaban taliban a pakistan a wani lardin na afghanistan wanda ke daura da kan iyakar pakistan abinda wani jami'in sojin amurka ya tabbatar ma muryar amurka kenan wani rahoto da ya fito daga mazauna wurin wanda ba a tabbatar ba ya nuna cewa an hallaka mullah fazlullah jami'in na sojin amurka wanda ya buƙaci a sa kai sunansa ya ci harin wanda aka kai da tsakar daren ranar laraba an auna shi ne kan faizullah shugaban tahrir eh, taliban shiyar pakistan zuwa yanzu dai jami'an hedkwatar tsaron amurka ta pentagon sun ki cewa komai kan shin ko an yi nasara ko ba a yi ba a wannan harin jami'an na sojin amurka sun ce faizullah ya bayar da umarnin kai wasu muggan hare-hare da dama kan muradun amurka da pakistan tun bayan da aka naɗa shi jagoran kungiyar a shekara 2013 ciki har da hari kan makarantar soji ta peshawar da ke da yi sanadin mutuwar mutane 151 cika da yara 130 ibrahim kalmasi garba ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da musulmi a sassa da dama na duniya suka fara shirye-shiryen bukukuwan sallah a yau hukumomin jihar ebonyi a kudu maso gabashin najeriya sun yi kira ga musulmi da kiristoci da su yi amfani da wannan lokaci wajen ƙara danƙon zumuncin da ke tsakaninsu kamar yadda za ku ji a wani rahoto da alphonsus okurigwe ya aiko mana daga owerri Gwamnan jihar Ebonyi, Injiniya Dave Umahi ya taya al'ummar musulmi murnar bikin karamar sallah inda ya yi kira ga musulmi da Krista da su haɗe su ƙarfafa danƙon zumunci tsakaninsu domin ci gaban Najeriya. Da yake hira da muryar Amurka jiya Alhamis, Mr. Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar ya bayyana cewa gwamna Dave Umahi na ƙara yi wa al'ummar musulmi a Najeriya da duniya baki ɗaya fatan cewa za a yi bikin cikin kwanciyar hankali da lumana. He is using this medium to call for peace, unity and love among Muslims and the Christians. Ya ce gwamnan na amfani da wannan damar ya yi kira domin tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai da kuma ƙauna tsakanin musulmai da kiristoci. Yana kuma cewa abin matuƙar matukar alfahari ne Najeriya ta kasance haɗaɗɗiyar ƙasa inda za mu ƙaunaci juna ba tare da ta wutar ƙabilanci ko ta addini ba. Ya ce, mu fatina cewa da musulmi da Krista muna da makiya guda ɗaya tilo kuma ita ce taɓarɓarewar tsaro, kuma akwai buƙata mu haɗe da musulmi da Krista mu yaƙe ta, mu murƙushe ta musamman ta'addanci da rikice-rikicen da kan taso tsakanin makiyaya da manoma, da fashi da makami da kuma satan mutane. Mista Uzo ya ƙara da cewa gwamnan ya rarraba shinkafa da atamfofi ga musulmai musamman hausawa mazaunan jihar don ƙarawa shagulgulan bikin armashi. Koya wasu hausawa mazaunan a bakaliki babban birnin jihar suka shimfiɗa tabarmar shirye-shiryen bukukuwan ƙaramar sallar bana? Sunana Alhaji Haladu Ismail gaskiya alhamdulillah muna nan muna ta shirye-shirye masu ɗinki suna zuwa wajen tele wanda basu karɓa ba masu shirye-shiryen kefane ana kefane ana nana girki kowa ina cikin walwala da kwanciyar hankali yanzu haka ma da nake gaskiya maka an yanka min rago ana yanka wannan gindin mahauta masu yanka mun nama gwamnan mu na Ebonyi State ya mana kokari ya taimaka musulmai a Ebonyi State ya ba su kayan sallah ya raba shinkafa ya ba da naman saniya an raba kowa na cikin kwanciyar hankali kowa na cikin muna da jin daɗi ni malam Yusuf Aliyu Sakwato, kware lokar kamni mu muna nan muna tsara da kirkiren sallah karama insha Allah Allah ya so gobe za a idi yanzu wannan Allah Allah ya wa hanya ta dauki dauken sallah da hidima a dinkin sallah da na tara din baki da na kyauta duk ana nan ana tsara din su amma nan gwamnan Abakalaki ya zo kyauta shinkafa to ta abincin sallah gwamnan nan ga Abakalaki ya ba Hausawa bangare bangare bangaren Sakwatawa an ba su bangaren Talawa an ba su sunana ba baban Muhammad Gamariya daga Abakalake. Eh alhamdulillahi muna muna Abakalake ana rihe sallah mun yi tinkin sallah kuma a gida ma mun yi wa yan uwa da yare duka abubuwan da ya kamata amma dai za mu yi sallah a nan kudu Igonyi State a yanzu muna muna sauraro in Allah ya sa an ga wata kuma dukkan mun hirya dukkan abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na musulmi da dinki da komai duka mun yi Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria To a gaida alfonso bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu je ga shirinmu na gaba. kada manta dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogwa nan na cewa karfe 3 dare ne da minti 16 yanzu kuma ga shirin kallabi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin Zulfa'o Musa wata matashiya da ke sana'ar yin gari. A hirar da ta yi da Baraka Bashir wakiliyar sashen Hausa ta faɗa mata yadda ta fara wannan sana'ar. Malama Zulfa'u ta kuma ce aikin gwamnati ba dai yanzu ba. Ga Baraka Bashir. Zulfa'u Musa. To, Malama Zulfa'u, sana'ar me ake yi? To ni dai gaskiya ina sana'ar gari haka gari da ake sarrafa shi a gyara a surfa a nika a tankaɗe shi sannan a zuba shi a ledoji a siyarwa. Garin mai garin masara ko na dawa ko maiwa ko gero. Duka akwai garin masara akwai garin dawa akwai garin alkama akwai garin kunu wato na gero ke eh. da kuma na ɗan wake. To me ji hankalin ki kike wannan sana'a? to gaskiya da farko abin da ya ja hankali na na duba na ga yawanci sana'ar abinci duk abin da aka ce wanda za a ci ne tana da saurin tafiya sai na kalli wannan saboda in na ce zan dauki sana'ar kamar abubuwan tufafi da sauransu ko takalma akwai mutane da yawa da suke wannan harkar sai na ce barin karkata in yi wannan wataƙila zai samu shiga fiye da irin wancan muna zancen wannan yau shekara uku kenan da fara To idan kika idan kika yi wannan garin a me kike zuba shi? Ina zuba shi. Kina zuba shi a ina? A ledoji ne. Akwai ledar rabin kwano, akwai ledar kwano daya. Yawanci ledar kwano daya ta nafi amfani da ita a garin masara, dawa, alkama da na dan wake. Shi kuma garin kunu ina amfani da ƙananan ledoji ne. To idan kika sa a ledojin kina silin din shi ne da stika da komi? Eh, ina silin din shi. Mm. Amma local silin nake. Ya local. Shine ina kulle shi ne da wani zare. zan ɗaure shi mau, sannan kuma ina eh kan sa stika wani lokacin kuma in bar shaka, ko kuma in samu maka sai in rubuta masara sai in sa price din shi 200 hmm. ko 250 ok eh, kwano ɗaya ne ɗari biyu a gaskiya bai kai yawan kwano ɗaya ba adadin shi dai ya fi rabin kwano zai kai kamar rabin kwano da rabin rabi to ina kike kai wa ke sayar a gida ake zuwa a saya ko ko akwai wani waje da kike kai wa ke yawanci gaskiya ina da kwastomomi da nake basu. zan ba su wasu bayan sati ɗaya su ba da kuɗin wasu ma yanzu haka ina ana ba su za su bayar kamar ma'aikata ne yawanci gaskiya ah, ma'aikatu eh to banda ma'aikatun na akwai wasu hanyoyi da ke bi wajen tallata hajar taki eh gaskiya ina amfani da waya eh. nakan ɗau hotunan su garukan nan tura su a whatsapp haka ko in sa akan dp dina da sauransu eh. yawanci wani ya gani zai ji min magana ya ce wannan menene nawa ake siyarwa to wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a ta sarrafa gari to gaskiya alhamdulillah idan sanda na fara wannan sana'a na fara da dubu biyar ne mm. jari a hankali a hankali kullum abu yana haɓaka kullum abu yana haɓaka ina ƙara juya wannan ribar ina ci gaba da ita mm. ba a yi wata biyar ba kuɗi sai da zama dubu arba'in da biyar dubu arba'in daga dubu jarin eh mm. to da haka da haka da haka da haka dai yanzu alhamdulillah ba abin da ban yi ba biya bukatu dai kanana kanana an yi kuma muna sa ran ma nan gaban mu yanzu jarin ya kai nawa yanzu jarin gaskiya ya fi dubu ɗari ya fi dubu ɗari to wani irin kalubale ake fuskanta wannan sana'a to na farko dai kalubale baya wuce harkar ciniki za ka ba da kaya wani lokacin ba a san da kake so za a dama da kuɗi ba to saboda haka dole ka yi amfani da jari biyu yana wannan yana gefe in ka ba da wannan kayan sai ka ɗauko wannan kuma ka yi wasu kayan tunda wasu za su nema kafin a haɗa maka wancan kuɗin shine babban kalubale a wannan sana'ar. To wani irin kira za ki wa mata musamman masu karancin shekaru. To gaskiya yanzu lokaci ne na a tashi a nemi na kai. Karki tunanin wai ko biki ilimi ba ke ki zauna a gida kawai ba sana'a. a'a ki amfani da kwakwalwa ki amfani da basira ki tunanin me zaki kar kuma ki tunanin sai kin yi amfani da jari mai yawa a'a ki fara da dan kaɗan sanda na fara da dubu biyar na fara wannan harkar hankali a hankali Allah ya sa al'amarin ya karfi to saboda haka kar a zauna ko dubu ɗaya ne samu wani abin ki fara inda kika sa himma a ciki kika dage to ba abin da ba za ki iya ba me karatun ki ina da digiri to ina batun aiki na gwamnati aiki na gwamnati muna dai ɗan lallabawa dai muna dan bige-bige amma tukuna dai tukuna Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zulfa'u Musa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. a gaida Maryam Dauda ga wannan sakon kuma. shin ka shirye-shirye sun kan kama domin su gagarumar gasar cin kofin kwallon kafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar rasha za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuni wannan shekarar ta 2018 don jin dukkan wainar da za a toya haɗe da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mutu kowace rana in ban da lahadi a shirin mura amurka na karfe da rabi na dare agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas da rabi agogon mutanen ghana sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannunku fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu kuma ga sharhin jaridun amurka sharhin jaridun amurka A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken ana kyautata zaton za a yar da sunan Time Warner bayan haɗewar kamfanin da na AT&T. Labarin ya ci gaba da cewa Adabo Time Warner. A yayin da ake ɗage da baibayin da ke kan kamfanin AT&T a ranar Laraba, babban kamfanin sadarwar da ke da helkwata a New York sunansa ba zai daɗe ba. Tsohon sunan da ya yi shekaru 28 wanda aka samar da shi a shekarar 1990 dalilin major Time Inc. da ta kuma Warner Communications zai yi ritaya in dai ba a samu tsaiko sakamakon ɗaukaka ƙara ba daga lamarin yake yanzu shine sunan kamfanin time wana ya tsufa tun watan yunin shekarar 2014 lokacin da kamfanin ya kwashe kafafuwan kamfanin time inc kamfanonin na AT&T da na Time Warner sun ki cewa komai amma a jita-jitar da take yawo a kafafen yada labarai shine babban jagoran kamfanin John Martin zai sauka jim kaɗan bayan cinikin dala Amurka biliyan 85 ya kullu sai mu laiƙa jaridar Wall Street Journal sai mu leƙa jaridar wall street journal wacce ta rawaito labari mai taken babu zato babu tsammani china ita ce ta yi nasara daga taron kolin trump da kim labarin ya ci gaba da cewa china na shirye-shiryen taka babbar rawa a nan gaba kan abubuwan da suka shafi koriya ta arewa inda take bukatar ta shiga cikin shirye-shiryen tabbatar da zaman lafiya binciken makamai da kuma taimakon tattalin arziki bayan nasarar bazata da ta samu a taron kolin da ya faru tsakanin shugabannin amurka da na koriya ta arewa ana kyautata zaton jami'an china za su bayyana matsayinsu na bayan taron kolin da aka yi tsakanin koriya ta arewa yayin da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kai ziyara a beijing a ranar alhamis din da ta gabata domin tattaunawa akan makoma tattaunawa da ta faru tsakanin shugaba donald trump da na koriya ta arewa kim jong un sai malaika jaridar usa today jaridar ta rawaito labari mai taken ryan ya ce yana kalubalantar raba bakin haure da 'ya'yansu amma bai ba da cikakken jawabin kan yadda za a gyara lamarin ba labarin ya ci gaba da cewa kakakin majalisar amurka paul ryan ya faɗa a ranar alhamis inda ta gabata cewar yana kalubalantar raba 'ya'yan bakin haure da iyayensu akan iyaka amma kuma ya soki hukuncin da kotu ta yi ba gwamnatin trump ba wajen karuwar yawan raba yara da iyayensu marar daɗin gani ryan ya faɗa wa manema labarai cewa ba ma son ganin an raba yara da iyayensu wannan ya faru ne sakamakon hukuncin da kotu ta yanke mai yiwuwa ne 'yan majalisar jam'iyyar republican su gabatar da matsalar a cikin dokokin kan baki wanda za a kada ƙuri'a a kan su a mako mai zuwa sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc nake cewa mu zama lafiya gai da kai nazir yanzu ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna magana da Alhaji Liman Ango Obanda ke jamhuriyar Nijar ina ma 'yan uwa musulmi barka da shan ruwa cikin watan eh, barka da sallah muna watan azumin da mun kai Allah ya karba muna Assalamu alaikum BOM mai magana a da kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. Kasa Morocco da aka yi a wasan kofin duniya mu ba mu ji daɗi ba mun so a ce Morocco ta samu wasan shida. Kuma gaskiya Najeriya ta mata halarci wajen zaɓanta. Assalamu alaikum, in suna na Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina ba ƙararar bakin KTTV. Ni kan shawara ta da wannan ciyarwa da ake yi ma 'yan firamare, to me zai hana a zo a kyautata ma malamai bayan nan kuma su ɗaliban da suke zuwa makarantar nan in an ga wanda bai da yinifom bai kyau ko ɗan littafi ya kamata a sai ne tunda ba yaron da zai je makaranta ya ce ma malam ba su ci abinci gidan gidansa. yanzu kuma sai zangonmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen sashen tabbatar da ban ka'ida na ma'aikatar shari'ar Amurka ya soki tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey jiya Alhamis saboda yadda ya gudanar da binciken sakonnin imel na Hillary Clinton a yayin yakin neman zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. to amma sashin ya ce bai ga wata shaidar da ta nuna cewa ra'ayin siyasa ya yi tasiri kan matakin da kome ya ɗauka ɗin ba a yayin da ake ta zanga-zanga ta nuna rashin yadda da raba 'ya'ya da iyayensu a kan iyakar amurka 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican sun rubuta daftarin wani kuduri kan batun shigi da fice. wanda ka iya kawo ƙarshen raba 'ya'ya da iyayen nasu a bakin haure a daidai lokacin da amurka ke shirin buɗe wani tanti na ajiye 'ya'yan bakin hauren jiya alhamis jihar new york ta shigar da kara ta bukatar a rusa gidauniyar iyalan shugaban amurka donald trump bisa hujjar cewa trump ya yi ta gudanar da haramtattun harkoki na tsawon sama da shekaru gommai saboda amfanar muradunsa na kasuwanci da kuma siyasa wani harin jirgi mara matuki da amurka ta kai ya auna shugaban taliban a pakistan a wani lardi na afghanistan masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na a wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun allah da wasu sabbin rahotannin idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu madadin shi ibrahim kalmasi garba da ta ne gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya hada shi sai injiniyan mu jona cummins a daidai wannan lokaci ni muhammadu lalo ne ke cewa a yi bukukuwan sallah lafiya da fatan allah ya maimaita mana.